ka shirya da haka ne amma kin san ji nake ba daɗi zan yi tafiyan nan saboda lokacin zan yi tafiya wallahi sai rigacin ba daɗi gashi kuma ku a cikin ku gaba ɗaya an rasa wadda za ta yi min kara matar ta rigabi to kaga ai ba a waje ɗaya kake ba kuma sannan kai kanka ba za ka ji daɗi ba idan muka dinga yawon hotel ba mu nan ba mu nan inda a ce a waje ɗaya kake sai mutum ma tafi gaba ɗaya mu je mu zauna haka ne amma to da ce ba yawo nake ƙasa ƙasa ba a guri ɗaya nake zaune to ina tabbatar miki da cewa da na sai dan ƙareren gida in ɗauke ki in kai ki a matsayin ki na amaryata wa'annan kalaman naka su suke sa nake ƙara sanka yanzu dai mu tafi kai sai ka ce ba yau mutum ku zai tafiya ba <laughs> mun yi kewan har mun gaji idan ma mun nuna damuwanmu ai ba fasa tafiyan za ka yi ba kila yanzu in ka tafi ma sai mun ganka ha ba kai mun uzuri ai kokari nake yanzu in dan yi tafi tafiyan nan in kafa kamfani na in yi zauna da kafarsa kafin nan sai a basir ga mun tafi tafiyan idan kana wannan maganar kaman da gaske a sani na baka fatan ka daina yawo a duniya kaman daɗin jirgin ka ke ji ba haka bane na lura cewa idan na biye ta ku zan makara rasa jirgin nan zan wuce tafiya ba za ka yi ko sallama babu ka shafa sha'anin tafiya awo yanzu kina mun fata na tafi kan wuke kenan ko ko daya zan fi kuwa farin ciki Allah kai ka lafiya dawo da kai lafiya sai dai da kyarka iske ni a cikin gidan nan wannan ke ta shafa ba ta shafe ni ba na wahalar da mai kamun ka kai bakuwar jini ai ni baki sani ba ni a gidan nan na fi tsanan Aisha a kan fa saboda ita Saude na san zaman 'ya'yanta take fa ita Aisha fa so take mu dinga gugar jigida da ita ke kwantar da hankalinki da sannu za mu yi maganinta wallahi sai ta gane kuranta na auren wani jiho na fuskanci gidan nan fa in ba ka yi da gaske fa ka nuna kai ma jan wuya ne fa yanzu sai ai waje rod da kai abu da su da Allah kai ma kike da su ya haka ba na ce na ku shiga ɗaki ku dinga sallama ba ma za mu sallama yawwa Amma ina abba na. <coughs> abban ku ya fita da safe. ma hmm? me isa abu bai ɗaya mun dawo? ma me isa abba baya zuwa taron iyaye na na yara na makaranta? Yanzu za ki fara surutu naki na marasa kan gado ko? Maza ki wuce ki je gurin Hafsa idan ta gama abinci ku karɓa naku. hajiya dai hangujin hajiya hafsa na su hajiya sa. hajiya baki ga dare yayi bane yanzu wajen karfe goma ake nema ka ga da Allah bana son surutu tana zuwa na kaji bari ma kira ta a waya kaji hello hajiya eh na iso amma ga mai gadi na shirin hana ni shigowa to gashi hello hajiya eh amma hajiya kin san alhaji ya ce to shi kenan da shi hafsa wannan hikimar ta ki wallahi duk a ɗarge nake gaba ɗaya ɗarge nake ka san wani abu wallahi ka fi kyau da wata a da lafiya wani lafiya lafiya gaba ɗaya taku ga nan bujin abin da ya kamu ah, a ɗan kawo maka lemu mai sanyi da ɗan ruwa jiki ya wasake jini ya yi balance kin ga hajji hamsa wallahi shi nake yanzu ba kawai mu je mu yi abin da ya kamu wallahi da lemu nan duk yarbar shi sai ka ce a gwiwa ka zo hajiya ai idan da abin da ya fi gwiwa a kansa nake na hijab na shiga da mu da Allah mu je mu je mu je mm. Charlie. Charlie. abin da nake ban barkwai wani namiji ta na hajara. Ina kan abin ne? Samun ya nemo kan ai sai nemo kan kin san hijabin ne sai ku Me zan gani a gidan nan? Ƙato da shigar mata? Ki ce kwarata kike kawo mana mana.

domin kiran wayan nan daidai yake da mutuwar aurenki da mutuwar aurena a gidan nan. Ban fahimci abin da kike nufi ba, bayan abin da kika aikata har kina da ƙarfin cewa wani abu. <laughs> Ni kuwa nake da ƙarfin halin magana, domin abin da nake aikatawa shi kike aikatawa a gidan nan. Ban fahimci karatun da kike biyawa ba, na ga dai so kike ki naɗi tabarman kunya da hauka ne kawai. ai kuma ni a na, a yanda muke a gidan nan ko da abin da nake aikatawa ba shi kike aikatawa bai kamata ki kuna min asiri ba ko da yake ita kishiya ba a bar amana ba ce ba amma in kin manta ni zan tuna miki ke lahadin da ya wuce da misalin karfe biyar na yamma abun kure hotel kaga kar mu haɗu da idan sani ana sallama ne kawai in wuce sauran kike yi haka ne to ka san samun mota a nan area yana zama matsala eh gaskiya kuma fa haka ne amma bari kai mana wa to rufa mun asiri na mutu ma za su kai ni ka gani na yi wuce to da wannan yanzu ga wannan idan kin je ki abu da ta gani Thank you. ce tsoka ya mance shi mace kashi ba ya manta ba duk kin san wannan hafsa me ba ki sanar da ni kin ba mamaki saboda ni ina kokarin rufa maki asiri saboda ina ganin dukkan wanja ce ki haƙuri hafsa daina bani haƙuri saboda na lura duk makaranta ɗaya muke ɗaukan darasi kawai a ci gaba da gashi An ce Ina abba an ce yana ɗakinki. La ha ilaha illallahu Muhammadar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yarin yara da ku har an koya muku fitsara da rashin kunya? Har kun san inda ubanku yake? Tsabar rashin kunya da sa ido irin na uwarku? Dama uwar ta ku bata da tarbiyya, gware ta yi maku tarbiyya. Eh, za ku zo ku tsatsare ni da ido, yau zan yi maganin ku. Yau sai kun gane kurum. Ke, ke, kada ki kuskura. ki ga kan min yaya duk abin da zaki faɗa ki faɗa akan su amma kada hannun ki taɓa jikin su mm. ke kike daure wa ki gindi suke mana rashin kunya a gidan nan ko daidai ne Wani ne ‘ya'ya. Aiki banza aikin wofi. Ai gobe ina da ‘ya'ya a gidan. Me kuke da shi a gidan? Umma, me yasa ba a son mun baki. Kin fara irin waɗannan maganganun ku, ba ce ba a son ku. Yana ƙaunar ku ma. Shi su ma suna son ku, suna ƙaunar ku. Kawai da suna ɗan muku wannan ne kun san ba komai mu shiga ba matsala ko suna ƙaunar kun ji ba ina ƙaunar ku in ba tarbiya bane mai kyau kun da taba ku jawa ko ba ruwan ko ba faɗa bane kawo karatu ne kawo ku kun ji idan kuma kuka je falo idan kuka ga su hanti hafsa da su waiwai idan suka muku faɗa ma ku ce ku yi haƙuri kun ji yau kan ku rashin kunya kun ji abin kuma yana kira hello alhaji wallahi ban san da suka je ba ji wallahi ba haka bane ai ba lalle bane sai kullun da su sai na tambaye su ina za su je ko kuma su ma su faɗa min ni ba su faɗa min ba ban san inda suka je ba same shi tausaya masa. alaikum salam. Alhaji, kana tafe baka sanar da mu ba? yallaɓai zuwa kuma ba sanarwa? ina kuka je yanzu awa na shida da dawowa gidan nan amma ba ku dawo ba kun fita ba kun kuma sanar da ni inda za ku je ba kada ka ce sakon da na turo maka bai shiga ba tun jiya na turo maka da sako za mu je dubiyan babana bayi da lafiya wallahi yalla bai kada ka ga jikinsa yadda ya yi tsanani sai da aka ƙara mai ruwa leda shida to ai sako bai iso cikin wayata ba amma ya jikin nasa yanzu hmm, ya samu sauki an sa To me yasa ki ga mu? Ai sai ki ga mu ko da ta waya ne. Mari ni da dauka masa ne zaka ce min ka san babu abin da na tsana a duniya sama da fada kawai sai ka zo kawai ka rufe yanda fada. Yanzu haka kai na ciwo yake jiki na ciwo yake mun. Ki hakuri. Ai ni ban san baki da lafiya ba. Ya jikin na yanzu. Sauki. Gaskiya ni ba na son fada. Ni a daina mun fada. wannan shine yar gwanda na gaji da fitar da kuke yi zuwa unguwa ku kadai daga yanzu shine direban da zai rika kai ku duk inda kuke so ku je gaskiya ba zai yi ba wani lamunta ba. ba akan me za a wani kamar wani a cewa shi zai dinga fita da mu to ai wannan masalan takura ne ba ma wani a kamar dan daudu wallahi ni ba dan daudu sunana ba ina hamsin sunana dan haka dan Allah dan annabtun kafin tafiya ta yi nisa ki daina kira dan daudu Ikon Allah shine babban iko. To ai kila ke kya faɗa a ji. Amma ya za a kawo mana wannan gabjejin katon a ce shi zai dinga kai mu anguwa. Ai wannan takura ce. Alhaji wai ina aƙidar taka ta tafi. Gaskiya ka bar mu ko ina za mu iya zuwa ba sai da wani ƙato ba. Kar ku ɗaga hankalinku. Ni ba na kawo shi don ya takura muku ba ne. Na kawo shi ne don ya taimake ku yar kai ku unguwa. To amma Alhaji ba ka ganin zama da ɗan Daudu a cikin gidan zai iya saba ka'ida da mutuntakan gidan nan? Ba wallahi ku daina ce min ɗan Daudu wallahi ba ɗan Daudu tun kafin ma sai ni ta kwanan mu sulhunta kanmu wallahi ni ɗan hamsin suna na ba ɗan Daudu ba ku sani kuma kallon da ke gani ya san ɗan hamsin ne. Kinga ke me sake da matsala ne? Duk lokacin da ake magana sai kin zo da mutane da wani irin fi'ili naki daban. To shi na ga daman kawowa kuma da shi za a zauna. Insha Allah wa Allah wallahi Allah ka kwantar da hankalinka kamar sun ma'ananda ni tuki daga nan wallahi har gabas din nan wallahi zan iya kai su namiji da suna hajar sunan mu dai gaba daya um ga sunan dai yar gwanda wa'annan su ne mata na saboda kai inda suke so za ka kai su yan uwana assalamu alaikum sannu shine babban yiko amma kana ganin idan aka yi haka babu wata matsala alhaji ki aisha kin fai damuwa wallahi ina zaune da saude ne kawai darajar zumunci laifinta a gare ni ya cancanci a ce ma na sake ta na yi mata korar kai. kina zaton bayan ni akwai wanda za ta iya aikata wa irin wa'annan abubuwan ya kyale ta to ni dai gaskiya yanzu ba zan ce komai ba saboda bana gidan nan abin nan ya faru amma ga mata ya ka gaya mata matsayinta tana zaune a cikin gidan nan na ɗaya ba wani take yi ba na biyu sannan kai baka ce ka sake ta ba kuma gashi kana so ka mallaka mata kwana na. haka ne yake kona min rai bayan ta san abin da ta aikata min amma sai ta nuna bata ma san me ta aikata ba ba zan iya ci gaba da mu'amala da ita a matsayin mata ba zan daure in ga kallanta a matsayin kanwa ba matata ba ba na son korarta da kaina ba na son duniya ta zage ni amma idan ta gaji ta tafi da kanta ina da bakin kare kaina ko idan kuma saki je Lafiya kika rike ni? Kin ga. Kin da ji abin da ya faɗa da kunnenki. Baratu in baki shawara ɗaya. Wallahi in ni ce ki ko taron arfa na tara a cikin gidan nan wallahi sai na tafi na kyale su. Gwamma ki tattara kayan ki ma kawai ki tafi. Ki tafi yanki gidan saboda baya san ki. Na ji. Ko ba dan Allah kika bin wannan shawaran Na karɓa kuma zan yi aiki da shi. Amma ina so ki sani har sai ran da ya fito fili ya faɗa min dalilin da yasa yake min haka kuma ni ba zan taɓa barin gidan nan ba har sai in shi da kanshi ya ɗauki takarda na ya bani wace in tafi gidan sai in amma haka ɗin ba zan yi ba shi ne adadin kayan da suka masha umar kenan kai kullum sai dai lissafin kuɗi da kaya baka magana aure na faga gaji da ganin ka a gauran nan ya kamata ya kasance hajiya umar shi ma ya shigo daga ciki ko kamar yadda kuke cewa wai kai yanzu har yanzu baka hango inda umar ya dosa ba ke ai to sai kin mun bayani hajiya ai ni tuni na hango shi kan wasa saude yake so au amma ya rasa hanyar da zai bullo mana da ci. Kuma ni ba ma ban taba ganin ragon namiji irinsa ba. A ba ragwantaka ba ce. Domin kunya tana ɗaya daga cikin abin da ake bukata. Ita ce ta kauce mana daga matasan yau. Gaskiya. Kin ga lokacin da muke nema da ke ai ba haka bane sai na Kwarai haka ne. Umar sau da kake so amma ba kai mun bayani ba. To ai dama ni abin da ke dan abin nan nake tunani a kai. saboda na ga cewa kamar hankalinta ya karkata akan saurayinta mai suna bello to ba na so kuma ya kasance an yi mata abu cikin takura an sa ta dole gaskiya ne to saude ta ce kuma na tabbatar da cewa tana da tarbiyya kamar yadda kake da tarbiyya ba wai zan tilasta ta bane ko kuma in tilasta ka amma ya kamata ni in same ta tuwo na mai na insha Allah idan Saudi za ta kasance matarka ce in Allah da za ka aure ta domin na tabbatar da yarinya ce mai tarbiyya mai hali nagari kamar yadda kake da hali nagari haka ai ko da ni ma na san cewa Saudan yake so gaskiya wallahi da na fi kowa murna saboda kanwansa ce za su fi zaman lafiya ni kaina zan farin ciki akan aurenka da Saude fiye da kowa okay. na gode Allah saka da alheri ah, sau dai ba wai a buri na in tauye miki rayuwa ko kuma na sake a cikin wata kaskantacciyar rayuwa ba shi isa na tarbiyyantar da ke kuma na baki ilimi na nuna miki yadda tarbiyyar da take ga mahaifansa da sauran al'ummar duniya domin idan ka haifi ɗa ba wai ka haife shi ka ci moriyarsa kai kaɗai ba ne shi yasa kika ga cewa nake so na zabar miki abin da zai zama mai nagarta a gare ki kasancewar yadda zamani ya lalace kuma idan yarinya tana ƙarama miji a uba yana iya samun mata miji misali idan ta girma ne aka ce ta auri wani ta zauna a gidansa an samu rabuwa to tana da dama ce zaɓin kanta domin a wannan lokaci ta mallaki hankalin kanta kin fuskanta ko to ba na ne in tauye ki ba na tabbatar da cewa ko da na zaɓa miki ke ma akwai wani abu a cikin ranki umar kin san umar umar maraya ne ba shi da uwa ba shi da uba duk duniyan nan ta malaki wa madina ne ne gatansa don haka tare muke yin sana'a da shi kuma ga yadda yake nuna mun umar mutum ne in an ce mutum to zai kasance yana da fuska uku na farko ba zai zama mai fuska uku irin wadda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisinsa na farko zai zama mai ƙarya annani ne in an ba amana ya ci ba ɗaya daga ciki ga umar yake ya muskance ni a saboda haka nake tunani me zai hana ki auri umar idan kika auri umar a burina ya cika ko da na mutu domin zan tashi a gaban allah ban ci amanarsa ba kuma ke ma ina ganin umar zai riƙe ki amana kamar yadda na riƙe ki kamar yadda kike yata da fatan kin fuskance ni saboda haka abin da nake so kawai shine me zai hana ki sallama bello to abba insha Allah zan sanar da shi ba wai dole nake yi miki ba yin fuskanta so nake yi na ji me shawararki menene ra'ayinki na ji abba kai ka haife ni ka girma ka bani duk wani bukatun da nake da bukatarsa ka ilmantar da ka tabbatar da ba zan bijire wa umarnin da ka bani ba ko da kuwa in ba na so gaskiya ne Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ban yi zaton jin waɗannan kalaman daga bakin ki na ɗauka ke jaruma ce wadda za ta iya yin yaƙi da dukkan wani abu da zai iya kawo matsala a ƙaunar da muke wa junanmu. Wanda zan iya yaƙi da kowa. a kanka ba zan iya yaki da iyayena ba Allah shi ne shaida da kai nake so kai ne abin ƙaunata kawai don biye zan aure shi ne kawai saboda biyayyen da nake wa iyayena ba don ina son shi ba ki sani ba komai a cikin sattukan nan naki illa zunzurutin yaudara ba komai a cikinsu illa rashin ƙarfafa gwiwa to ba zan gushe ba ina ba da labarin ki a matsayin wata mayaudariya da na taɓa rayuwa da ita wadda ta sa na ɓata lokaci na a kanta a ƙarshe ta guje Bello na Allah ka yi haƙuri kada ka tafi ni da irin wa'annan munanan kalama wallahi ba na san shi zan aure shi ne saboda biyan da nake wa iyayena bai dace ka gaya min irin wa'annan maganganun idan har da gaske kana so na ya kamata ka je kana bada labari ko wata yarinya wanda ba ta sadaukar da farin cikin iyayenta akan farin cikin wani ba na ji saudi yanzu abin da nake so ki tashi ki koma gida zaman ki anan ma matsala ce amma ki sani ba zan taɓa mantawa da irin abin da kika yi min ne miki fatan alheri bello bello Asabe? Lafiya Umar, Ya shiga shigo? Kuka me ke? Wa ya gaya maka ina kuka? Kuka ke mana ina gani. Kuka rabuwa da Bello ko? Ki haƙuri. Wato ni kaina babe da ban yi ba in yi yaƙi. in cire sanki a cikin raina amma na kasa ban san me yasa ba ba dun na son ka bane nake kukan sai dai kawai ina kukan shakuwa da sabo da muka yi da bello amma kada ka damu daga yau insha Allah ba za ka ƙara gani na ya kuka a kan bello ba na tattara dukkan zuciyata da sanka da kuma aurenka idan kika yi min haka kin ga mai mun komi na kuma gode Kai Allah ya musu abbas da wallahi sai nake jin ba daɗi da ke sun tafiya ni ko wallahi ina ganin ka ba lalle bane ba sai sun dawo da wuri kike nufi kina nufin biki damu da su ba kenan na damu da su amma ba sosai ba ka san fa ni fa yanzu yar daɗi aure ce haka ne na ga alama Hello? Eh ni ne? Yoshi? Inna lillahi wa inna. Lafiya? me yake faruwa to wannan jakar tana ƙunshe da duk wasu kadarori wadda mahaifin ke rasu ya ba to da yake hakkinki ne na ga ya dace a ce na taro komai na damƙa miki rayuwar iyaye ya fi min komai muhimmanci a gare ni duk wani abin da ya shafe su kuma yana iya fame min gyambon da ke jikina don haka yanzu idan na amsa ma ban san me zan yi da su ba to ai ya zama dole haki ne a ɗauki gadon magaji a bashi abinda sake nan ɗauko wannan komai da komai na mika miki yanzu idan na amsa ni ba iya juya dukiya na iya ba balle in juya ka ci gaba da juya mana ni a nawa ganin hakan zai fi to yi da abin da ke tunani shine ki haƙuri da ki karɓa tukunna tun da na baki haka ne ya umar na gani na gode amma na bar maka komai a hannunka ka ci gaba da juya bana kai mijina ne kuma dan uwana ne ba ni da kowa a duniya fiye da kai don haka abin da nake so ka rike min amana kada ka wankantar da ba ni da kowa sai kai shikenan ki daina kuka kin gani in Allah ya da zan share miki hawayen ki zan zame miki uba miji uwa dan uwa kuma kinji me yasa ka ɗauka alƙawari kuma kai saurin mancewa me yasa ka ɗau alƙawari wa mahaifina cewa ba za ka ci amana ta ba me ya sanya kai saurin manta alƙawarin da ka ɗauka ma? sam baka zama yadda ka ce me ne maka me yasa ka maka me yasa ka maka zaman nan ya ishe ba zan iya ci gaba da dawama a cikin wannan halin idan ban yi batar lissafi ba tafiyan alhaji ya kwana shida ba tare da mun fita ko ina ba shin haka za mu yi ta dawama kenan ba masu ɗebe mana kewa kin san fa'yar gwanda a gidan nan idansa yana da ƙarfin ganin gulma bakinsa yana da tsinin faɗin gulma da makirci mu kuma ba za mu iya daina wannan harkar ba ke bari ki ji ni ba ina da kina ganin har akwai wani abun yi wanda asiri ba zai tonu ba? Ƙwarai